daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الرجيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiya na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya To ga jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na yanzu wanda suka hada da labaran duniya da kuma wani bangare na jaridu da aka buga a nahiyar mu ta Afirka. bayan sa sai shirin nan na duniyar mu a yau kana kuma da shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka inda yake taɓo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuke gabatarwa da kuma aiko mana da su bayan sa sai shirin nan na tsabtar muhalli da ke muku dubi cikin abubuwan da ya kamata wato al'umma su kula da su a yayin cikin rayuwarsu don tabbatar da lafiyarsu daga nan kuma sai shirinmu na karshe shirin na afirka a yau wanda shi ma dai yana dubi ne cikin abubuwan da muhimmai da suka faru a nahiyar mu ta afirka to waɗannan dai su ne abubuwan da daidan allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin, shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita arba'in da talatin kilohertz biyar. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniya da farko ga kanunsu. ƙasar iran ta ce za ta tattauna kan matsalolin yankin tekun farisa ne kawai da kasashen yankin gwamnatin kasar syria ta ce mamayar da yahudan isra'ila suke wa yankunan larabawa yana barazana ga zaman lafiya a yankin asiya ta kudu a najeriya kuma an sami karin mutane 1,267 wanda suka kamu da cutar corona a cikin sa'o'i 44 da suka gabata kuma ga cikakkun labaran kasar iran za ta tattauna batun yarjejeniyar jcpoa ne kawai ta kasashe biyar a hada da daya sannan dangane da tsaron yankin tekun farisa kuma da kasashen yankin ne kawai za ta tattauna da su kamfanin jinajin labaran irin na kasar iran ya nakalto mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran said abbas musawi yana faɗar haka a jiya talata a kasar kuwait musawi ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da ministan harkokin wajen kasar kuwait sheikh ahmad nasir al muhammad asaba har ila yau arakci ya yaba wa kasar ta kuwait wacce ta shiga tsakani don sasanta kasashen larabawa na yankin tekun farisa a tsakanin su a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar ta kuwait ya yaba wa jumhuriyar musulunci ta iran kan kokarin tattaunawa da kasashen yankin don tabbatar da zaman lafiya da ci gaban yankin mataimakin ministan harkokin wajen kasar syria kuma jakadan kasar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya bashar jafari ya bayyana cewa mamayar da hantar kasar isra'ila take wasu yankunan kasashen larabawa barazana ce ga zaman lafiya a yankin asiya ta kudu kamfanin dinacin labaran sana na kasar syria ya nakarto jafari yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu a birnin new york jafari ya kara da cewa mamayar har ila yau ya hana majalisar ɗinkin duniya aiwatar da ayyukanta kamar yadda ya dace fiye da shekaru 54 da suka gabata jafari ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya aiwatar da kuduri mai lamba 560 wanda wanda aka samar a shekara 1974 wanda kuma ya hana harci isra'ila kai hare-hare cikin wasu kasashen larabawa har ila mataimakin ministan ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya aiwatar da kuduri mai lamba 479 wanda aka samar a shekarar 1981 wanda shi ma ya lazumta wa hamci kasar isra'ila dakatar da kai hare-hare a yankunan kasar siriya da ta mamaye na tuddan golan da kuma dakatar da ginawa yahudawa gine-gine a tuddan golan mallakin gwamnatin kasar siriya cibiyar hana yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya ncdc a takaice ta ba da sanarwa cewa an gano mutane 1267 wanda suka kamu da cutar corona cikin sauran hudu da suka gabata da wannan kuma jimillan waɗanda suka kamu da cutar tun bayan bullarta a farkon shekarar da ta gabata ya kai mutum dubu ɗari da ashirin da hudu da ɗari biyu da sittin da uku jaridar nigerian tribune ta nakalto shafin yanar gizo na ncdc yana faɗar haka a jiya talata ta kuma kara da cewa an gano wanda suke ɗauke da cutar ne a cikin jihohi 25 na kasar daga ciki har da birnin lagos babban cibiyar kasuwancin kasar wanda yake gaba da mutane 478 sai kuma abuja babban birnin tarayyar kasar. inda aka gano mutane 211 dauke da cutar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban muhammadu buhari na taron najeriya ya yi wa manya-manyan hafsoshin sojojin kasar ritaya a jiya talata matakin a cewar wata sanarwa da mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labarai femi adesina to ya fitar ya ce shugaban ya amince da ritayan manya-manyan hafsoshin sojojin buhari ya kuma gode wa hafsoshin sojojin masu ritaya tare da yi masu fatan alheri hafsoshin sojojin dai sun hada da babban hafsan sojojin kasa wato janar tukur britai da kuma babban hafsan sojojin ruwa vice admiral ibok ekwe ibas da babban hafsan sojojin sama kuma air marshal sadiq abubakar da babban hafsan sojojin kasar janar abayomi olonisakin tuni da shugaban ya nada sabbin manyan hafsoshin sojan da za su mai gurbin su da suka hada da janar leo irabo da aka nada babban hafsan tsaro da janar aid attahiru a matsayin babban hafsan sojojin kasa sannan rear admiral az gambo wanda aka nada babban hafsan sojojin ruwa sai kuma air vice marshal io amao a matsayin babban hafsan sojojin sama a najeriya dai an jima da 'yan kasar suke bukatar shugaban muhammadu buhari da ya sauke manyan hafsoshin sojojin kasar bisa zargin su da gaza wajen tabbatar da harkokin tsaro a kasar kasar rasha da iran sun buƙaci a ceto yarjejeniyar likitar kasar wato jcpoa wannan bayanin ya fito ne a yayin wata ganawa da ministocin harkokin waje na kasashen biyu suka yi a birnin moscow ganawar jami'an gwamnatocin guda biyu dai ita ce irin ta ta farko tun bayan da shugaban kasar amurka joe biden ya kama aiki wanda ake sa ran zai iya dawo da amurka cikin yarjejeniyar likitar kasar ta iran tattaunawa ta moscow dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan da ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya buƙaci amurka da ta wa ƙasar ta takunkuman tattalin arziki wa'anda gwamnatin amurka da ta shuɗe ta ɗora wa ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan labaran duniya kenan kuka saurara to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba Aminu Ibrahim kyau ya shigo zai jagoranci shirin nan na muleka jaridunmu na yau. Jama'a masu warare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sara da mu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leko jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya. da wasu da ake bugawa kasashenmu na nahiyar afirka inda ni muhammad amin zan jagoranta tare da muhammad awal bauchi to masu saurare da farko dai bari mu fara da tare da najeriya inda zamu leƙo muku jaridar premium times mala awal hmm. labarin farko da jaridar ta kawo shine labarin da mafi yawancin jaridun najeriya suka dauko kuma ya dauki hankalin al'ummar najeriya baki hmm. ɗaya har da wasu 'yan kasashen waje. Eh kwarai da gaske. Eh shine batun canjin da aka samu. Na'am. Na a bangaren tsaro kenan da tsammani. Eh kwarai da gaske. Inda ajiya shugaba Buhari ya kawo karshen duk wani shifshe da ake yi da eh. kira-kira ka dade ana yi na cewa a canza manya sun sojojin na tsaro na kasa. Eh, na tsaro na kasa baki daya. Inda ajiya ya sanar da sauke dukkan sojoji na sama da ƙasa da ruwa eh. ya maye gurbin su da wasu sabin eh, jini watakila eh kwarai da gaske a cibiyar kokarin da ake yi ko kuma ita kuma take na ganin cewa an ƙara inganta tsaro hmm. a tare ta najeriya wanda a wannan karan kamar da yadda aka saba kusan duk abu eh. ɗaya ne ba wani bambanci eh yanda ake ganin cewa waɗannan sabbin da suka zo za su iya zama kaman wato za su iya kawo taka rawa muhimmiya hmm. su ma kamar yadda na baya ɗin suka eh, taka wajen ganin cewa sun kawo tsaro a Najeriya to wannan dai shine labarin da jaridar Premier ta kawo eh to ai ga shi na kusan dai shine ma babban labari a Najeriya ɗin yanzu gaskiya saboda dama batun tsaro din fa shine fa babban abin da damu mutane kuma an juma ana ta kira ga cewa shi shugaban kasa din ya sauya su wayannan mutane tunda sun yi shekarun su kuma dai ta wani bangaren ko da sun ci nasara ta wasu bangarorin amma wasu bangarorin kuma sun gaza da ake gani akwai bukatan a yi sauyi to wataƙila ba musamman da dalilin da shugaban kasa bai bai canji din ba amma dai yanzu kuma gashi dai ya riga da yi fatan da ake da shi dai shine su din waɗannan Allah ya taimake su kuma su taka rawan da za su kawo wannan matsala ƙarshen matsalar nan ta tsaro a nan Najeriya to amin amin to ni kuma jaridun kasar Ghana ne na Leka ko jaridar take hannu da jaridar Independent ko da ke ta din ma dai su ma kaman kullun cikin kwanakin nan dai kusan duk labarin jana'izan da ake yi wa tsohon shugaban kasar John Rawlings eh. shine da yake daukan hankali a bangaren duk yawancin jaridun kasar na'am ai ka san ban mutum ne ban mutum ne yau mutum wanda rawa a cikin rayuwar da kasa din da haka kuma a yau ne ake fatan za a business shi to duk da labarin da shi ne eh. ita jaridar independent tana kawo labarin cewa ne eh, shi shugaban kasa din da mataimakinsa na yanzu da kuma wasu tsofin shugabannin kasashe na Ghana din wanda suka yi wanda kuma suke raye to sun wato nuna girmama wasu ta karshe ne ga shi shugaban Roger Rawlinson a wani taro da aka gudanar jiya yanzu ce akwai shugabana na kwakwafa ado da kuma mataimakinsa dr mahmud bamuya da kuma tsofin shugabanni na kasar da manya-manyan shugaban shugabannin majalisu ne da shugabannin bangaren shari'a da shauransu dai duk dai an gudanar da wannan biki na girmama shi rollins sun ajiya don kuma yau a business shi a yau din nan eh haka eh, ne kwarai da gaske saboda mm. shi rollins gaskiya a cikin shugabannin kasar ghana da suka taka min ah, rawa suka kawo sauye-sauye sauye-sauye a cikin kasar din eh, don haka rayuwarsa ta taka abin shi sama wani labari na gaba ma da suke cewa shine ka san akwai abodan wani lokaci bayan tunda ana kokarin yau da a gudanar din eh. akwai irin kamar wasu irin yadirka da atamfa da aka yi eh. wanda aka sanya hotunan sa da mutane mata da shirin wanda su saka to aka ce a je tun daga shekaran jiya aka samu karancin waɗannan abubuwa a kasuwannin Ghana din saboda yanayin yadda jama'a suka ringa saya eh. to kamfanonin da suka yi su waɗannan kamfanoni kusan gudanar suka yi wannan abu amma kuma duk abubuwa sun kare kaga wannan yana gwada maka irin matsayin da shi sun yake da shi a nan kasar Ghana da soyayya da yake yake da yake da tsakanin zukatan mutane kwarai da gaske wannan haka yake mm. to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin diddi abin da ya shafi tsaro da yake batun tsaro shine abin da mamaye yake mamaye dukkan jaridun Najeriya ma kafin watsa labarai na kasa mm. din inda gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da wani labari da ke nuna cewa a cikin watan janairu da aka shiga kawai an kashe 'yan boko haram da masu yin garkuwa da mutane 'yan bindiga kenan mm. har 158 a faɗin ƙasar eh. Eh, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ƙalla jami'an tsaron gwamnatin ƙasar mm-hmm. sun kashe 'yan bindiga da 'yan boko haram 158 eh. a cikin watan janairu da a cikin duk wannan wanda kenan eh, kusan kwanaki ashirin da nawa okay daga sabon shekara zuwa yanzu kusan eh. kwanaki ashirin da biyar da suka gabata kenan wata kila eh, eh to wannan ma ya kaman akwai dan ci gaba haka din a wannan da za aka samu batun mu dai shine dai su wayannan da suka zo yanzu su taka rawa wanda yake za a kawo karshen wannan fitina a Najeriya gaskiya saboda lokaci yan Najeriya sun sun gaci sun gaji kwarai sun kosa kuma malama malamin su an wahala cikin shekarun nan gaskiya an ji jiki kwarai da gaske abubuwa biyu ne ga aljuhu aljuhu akwai matsala ta aljuhu ga corona ga ga tsaro kaga da sunan abubuwan sunan yawa muna fatan da Allah ya sawa ya kawo karshen wannan fitina din to amina eh, na kan wa lokacin nan eh, to ina gan lokaci ma da ya riga suke <laughs> eh, to bai mu dan taka burki a nan kuma zuwa gobe insha Allah Allah su to ma saurare a yi lafiya amma da lahuta gajiya yawa mm. To madalla labaran duniya da wannan shirin na leƙa jaridunmu na yau kenan da kuka saurara kuma kada dai ku shafa kuna tare ne da radio hausa biyu a anan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke cigaba da faruwa a duniya kana kuma suke ci gaba da jan hankula don yin sharhi a kansu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to yakin wuce gona da iri da saudiya da kawayenta suka kaddamar kan al'ummar yaman sama da shekaru biyar da suka gabata na ci gaba da daukan hankula sakamakon ci gaba da munin da yaƙi din yake yi da kuma halin da aka sanya su al'ummar ƙasar yaman din a ciki musamman kuma daga baya bayan nan da batun nan na sanya kungiyar ansarullah ta kasar cikin kungiyar ta'addanci da amurka ta yi to haka ne ma ya sanya a shekaran jiya da aka gudanar da wani gangami na ƙasa da kasa a bangarori daban-daban na duniya don nuna goyon baya ga al'ummar ta yaman a matsayin ranar duniya ta nuna goyon baya ga al'ummar yaman inda aka gudanar da gagarumin gangami a birnin sana'a babban birnin kasar masu zanga-zanga ne da kuma gangamin sun yi allah wadai da amurka wanda suka bayyana ta a matsayin umar abaisin din halin da suke ciki kana kuma wanda take da alhaki na farko na wannan yanayi ta wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kai na wannan rana da aka gudanar din ranar duniya na goyon bayan al'ummar kasar yaman don jin irin sakonnin da ke cikin wannan sako don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa. matsayar da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta dauka inda ta bayyana kungiyar ansarullah ta kasar yaman a matsayin kungiyar ta'addanci duk da wasu bayanai da suke nuni da cewa sabuwar gwamnatin kasar ta joe biden da ta zo tana shirin sake dubi cikin wannan lamarin watakila ta soke wannan batu to amma dai wannan matsayar ya sanya kasar yaman din ta zama wani fage na ci gaba da nuna kyama da kuma kiyayyara da amurka da kuma siyasarta tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu musamman ma dai a shekaran jiya lokacin da aka gudanar da wani gagarumin gangami a birnin sana'a don amsa kiran da wasu suka yi na gudanar da bikin ranar duniya don nuna goyon baya ga al'ummar yaman wato 25 ga watan janairu inda ba abin da ake iya gani face dai tutoci da kwalaye da suke yin allah wadai da kuma tir da siyasar amurka da kuma bayyana ta a matsayin abokiyar cin mushen saudiya a harin wuce gona da iri da take kaiwa kan al'ummar ƙasar ta yaman sama da shekaru biyar ɗin da suka gabata baya ga irin lakcoci da kuma sanarwar bayan taro da aka fitar bayan wannan taro din da wannan gangami din da suke nuni da wannan lamari wato lamari na kyamar amurka da kuma ci gaba da ƙiyya da ita a matsayinta na wanda ake gani a matsayin wanda take ita ce umar abaisun din halin da al'ummar yamma din suke ciki kamar yadda sanarwar bayan taro din ya nuna wanda a nan gaba za mu ga haka to ko shakka babu irin gangami na al'umma da aka gudanar a birnin na sana'a babban birnin kasar ta yaman da sauran biranen yaman da kuma wasu birane na wasu kasashe na duniya da aka gudanar da tarurruka bugu da ƙari kan abubuwan da aka gudanar a fagagen sada zumunci na wato na zamani irin su facebook twitter da dai sauransu waɗanda mutane suka rama gudanar da nasu gangami a wannan bangaren don girmama wannan rana ta 25 ga watan janairu da aka ware ta a matsayin ranar duniya don nuna goyon baya ga al'ummar yaman to dukkanin wannan yana nuni da ci gaba da tsayin dakan al'ummar yaman da kuma jajircewarsu duk da shekara da shekaru na kunci da tsanani da aka sanya su a ciki sakamakon yaƙi da kuma killace su da aka yi ta sama ta ƙasa da kuma ruwa ta yadda aka hana shigowa da duk wani abubuwan da suke bukata ko da ko an taimaka musu da abubuwan da suke bukata irin su magunguna abinci da sauransu ko da waɗansu ƙasashe sun taimaka musu amma babu hanyar da a shiga da su zuwa gare su saboda kuwa an toshe hanyoyi ta sama jirage ba da masu sauka ta tashoshin ruwa na jiragen ruwa su ma nan an riga da an toshe wannan bantana kuma ta batun hanya da dai sauransu kamar yadda kuma waɗannan gangami da tsayin daka sun isar da wasu sakonni daban-daban zuwa ga al'ummomin duniya masoya da kuma makiya musamman ma dai su makiya din ƙarƙashin jagorancin amurka waɗanda a kullum suke son su ga cewa sun tilasta musu siyasar su da kuma abubuwan da suke so amma al'ummar yamma din suka ƙi amincewa da haka. menene waɗannan sako da wannan gangami ya isar zuwa ga al'ummomin duniya to babban sako kana kuma mafi mahimmanci cikin su dai kamar yadda masana suke gani shine ci gaba da riko da tafarkin da su kansu al'ummar Yaman din suke kai na kishin kasar su da kuma yin watsi da duk wani kokari na 'yan kasashen waje na tilasta musu abin da suke so da kuma riko da 'yancin da suke da shi na zabawa kansu abin da suka ga ya dace da su ba abin da wani daga waje yake ganin ya dace da su ba wani sakon kuma musamman ga amurka da waɗannan masu gangami musamman na birnin sana'a din suka isar wa duniya shine cewa sanya ƙungiyar ansarullah na ƙasar ta yaman cikin ƙungiyoyin ta'addanci da gwamnatin da ta gabata na amurka ta saka su a ciki ba zai kashe wa al'ummar ta yaman gwiwa da kuma hana su ci gaba da gwagwarmaya da suke yi da kuma tunkarar makiya masu wuce gona da iri a kansu ba da kuma cewa lallai lokacin da amurka da kuma saudiya da ƙawayenta za su dinga yi musu shifta akan abin da suke so ya wuce kuma ba zai sake dawowa ba abin da ya rage musu kawai shine su taho a tafi da su musamman ma ita kanta saudiya din a matsayinta na makwabciya su shigo a tafi da su cikin girmama juna amma ba a matsayin yaro da ubangiji ba wannan kuwa wani abu ne da ake ganin sa a fili kuma daga bakunan al'ummomin yaman din musamman ma a wajen wannan gangami saboda kusan irin sakonnin da mutane suka ringa nunawa baya ga kin nuna amincewa da kuma Allah wadai da tayar da Amurka har ila kuma suna kokarin su isar da wani sako wa Saudiya da kuma kawayenta da suke wannan gurin da cewa fa a shirye suke su iya tafiya tare da ita amma ba wai a matsayi na yaro da mai gidansa ba a matsayi dai na makwabciya to za a iya tafiya kamar yadda shauran kasashe suke a na wato diplomasiya na mu juna ko shakka babu abin da ya fi fitowa fili cikin abubuwan da ake faɗi a yayin wannan gangami da aka gudanar shine Allah wadai da kuma aiwatar da siyasar amurka da kuma irin yadda take mu'amala da wannan batu na yaman da kuma halin da suke ciki wanda hakan ne ma ya sanya masu gangamin suka ɗora alhakin halin da suke ciki din na daga yunwa rashin abubuwan bukatu na yau da kullum magunguna kisan gillan da ake yi musu da dai sauran batutuwa na rusa musu wurare da dai sauransu da kuma sauran nau'o'i na zalunci da ake yi musu sakamakon wannan yaƙi suka ɗora wannan alhakin haka din akan amurka ana iya ganin hakan kuma a fili hata cikin sanarwar bayan taro da gangamin da aka fitar inda masu gangamin suka bayyana amurka din a matsayin ummul aba'isin din halin da suke ciki sannan kuma ita ce za ta ɗauki alhakin farko na irin ɗanyen aikin da saudiya da haɗaɗɗen daular laraba da ma sauran kasashen da suke kai har hare ɗin suke yi musu kamar yadda kuma suka bayyana cewa sanya kungiyar ansarullah cikin ƙungiyoyin ta'addanci da amurka ta yi yana nuni ne da gazawar amurka ɗin a gaban al'ummar yaman saboda sun gagara cimma manufofinsu to da haka suke kokarin mai da ita wannan kungiya ta ansarullah wacce ta taka gagarumar rawa wurin kare haƙoƙi da kuma 'yancin ƙasar yaman suke kokarin mai da saniyar ware alhali kuma wannan wani lamari ne wanda a gurin al'ummar yaman din ba abu ne karɓaɓɓe ba kuma irin gangamin da aka ringa tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu musamman ma na wannan rana da aka yi ranar 25 ga wata din wani lamari ne da ke nuni da haka din da ke nuni da irin goyon bayan da al'ummar yaman suke wa wannan kungiya ta ansarullah wanda suke ganin ta a matsayin garkuwa a gare su masana dai suna ganin wannan gangami wannan gagarumin gangami da aka gudanar a yaman da ma wasu kasashe na duniya kama da inda aka gudanar da su a fili da kuma waɗanda aka rinka gudanarwa ta hanyar sada kafafen wasu sadarwa wanda hakan kuma ya zama wani kira da kuma kuka na ƙasa da ƙasa yana iya zama wata hanya ta isar da saƙo ga duniya ga baki daya kan harin halin da yaman din suke ciki da kuma wajibcin kawo ƙarshen wannan mummunan yanayi da aka sanya su a ciki na yaƙi na sama da shekaru biyar da kuma isarwa duniya musamman cibiyoyi na ƙasa da ƙasa cewa lallai suna da wani nauyi a wuyansu na kawo ƙarshen wannan yanayi da al'ummar ta yaman suke ciki don su ma al'ummar yaman din kamar sauran al'ummomi na duniya suna faso su rayu cikin aminci da kuma kwanciyar hankali amma dai an sa su cikin wannan yanayi ne don haka a lokaci yayi da al'ummomin duniya da kuma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suke batutuwa na kare haƙoƙin bil'adama su fito fili su ɗau matsaya da kuma sauke nauyin da ke wuyansu na kawo ƙarshen wannan hali da al'ummar yaman ɗin suke ciki. da haka dai muka kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla duniyar mu ayyukan nan kuka saurara yanzu kuma ga hassan barka nan da tawagarsa a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatau. Ibrahim ne daga nan Maradi. Ina muku fata alkhairi mu dai wannan zabe da za a yi na gaba dukkan al'umma ubangiji Allah zaba mana alkhairi. Allah zaba mana mai adalci. Ibrahim ne daga nan Maradi. Fatan dukkan wani lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne Hassan George daga arewa maso gabashin Najeriya. Kan gaskiya shugaban Muhammadu Buhari ba karamin takarwar a zuwa gani ba na canja hafshoshin tsaron Najeriya dai. Wannan ya nuna mana cewa ya ɗauki ya mai da hankali ta harkar eh, kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar Najeriya. To muna masa fatan alheri ko muna tashi da addu'a da fatan alheri Allah ya bashi nasara akan kargar daga mai sauraron ku yau da kullum hassan eh, talba george fatas kuma arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kuna tare da letoro mai isan su bakin ofital jamhuriyar nijar da magaran gida zan uhani da wannan dama da kuke bamu cikin wannan hili muna tofa albarkacin bakin mu akan harkar siyasa ta mu ta nijar akan yan siyasa namu san da cewa allah ne ke ba da wannan mulkin da zaɓin talakawa to su san da cewa ba ƙarfin mulki bane ke ba su mulki ba kuɗi bane ba suke ba su mulki su san da cewa wannan talakawa da suka zaɓe su san da cewa idan suka cuci talakawa talakawa Allah zai saka musu haka zalika su kansu talakawa san da cewa duk wanda ya sayar da katin shi ta zaɓe ya san da cewa ya cuci ƙasa ya cuci ɗiyan shi da ƙannin shi da yayin shi kuma ya sayar da incin shi na gode kuna tare da turon isin su bakin ofisal da kuriyar Nijar da magaram gida zandar na gode. Salamu alaikum radio VOH Hausa mai magana ne Alkasum daga nan Agadis Nijar. A yau za ni tsokaci saman 'yan siyasa namu na Nijar. Kowa ya tsaya yana sauraron mai 'yan siyasa inda za su eh, ba da rinjaye to mu gaskiya wannan abu duk da suke yi bai zo da mamaki ba saboda idan aka diba duk sauran wannan da suka yi saura yan goyon ban gwamnati ne kenan mu abin da bai zai tada mana hankali ba saboda tare da su aka yi mulkin da haka nan yanzu kallo ya koma sama mu yan talakawa muna kallon abin da zai yi kasu je su ɗauki shawarar karan kansu ba tare da yi eh, magoya bayan su ba saboda a yanzu idan suka ce manufofinsu zuwa gaba fa eh, abin yana iya musu illa su shugabannin na jam'iyyar adawa mai sauraron ku ne eh, alkasum daga nan eh, agadas sashen hausa da radio tehran ku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran na farko dai suna na mamman sani wanda yake nan garin da magaran wanda ake kira da sani letana ne zan yi magana akan wani gwamna a najeriya da ya yi magana akan fulani ya ba su lokaci su tashi su bar jihar shi to a gaskiya a matsayin shi na shugaban al'umma mai jagorancin al'umma bai kamata ya faɗi haka ba abin da ya kamata a sulhunta abin da zaman lahiya bai kawo shi ba rishin zaman lahiya ba zai taɓa kawo shi ba to na bar ku lafiya na kuma mansani daga nan birnin da magaran wanda ake kira da sani letana to ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai shirin na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsabtar muhalli. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai duba ne akan batun illolin barnatar da abinci. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Toma Dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu yi duba ne zuwa gabatun a ah, ilolin barnatar da abinci majalisar ɗinkin duniya ɓangaren abinci da harkar noma sun ce kashi ɗaya bisa uku na abincin da ake dafa a duniya ana zubar da shi ne a ƙasar amurka kuma wannan adadin ya fi haka inda kashi arba'in cikin ɗari na abinci ana zubarwa ne a duk shekara idan aka barnatar da abinci a muhalli ba wai abincin kawai ake zubarwa ba a'a har da sauran abubuwan da aka yi amfani da su wajen samarwa ko dafa abincin za mu ga cewa abinci wanda kasansa ya fi komai yawa a shara na haɗewa da sauran abubuwan da suke fitowa daga muhalli su haifar da iska mai illa irin su methane sakamakon rubewa da abincin yayi wanda ke samar da guba na greenhouse da ya fi sauran gurbatattun iska karfi wanda suke taimakawa wajen ɗumaman yanayi kenan masana kimiyyar muhalli sun tabbatar da cewa idan aka daina zubar da abinci sai rage kashi sha ɗaya a cikin ɗari kuma sannan zai hana gubar greenhouse effect ɗin nan yin tasiri majalisar ɗinkin duniya ta ce a shekarar 2015 a 2015 ta ce rage sharar abinci ne babbar hanya da zai a iya amfani da shi wajen kawo canje-canje da ake fuskanta na sauyin yanayi wanda suka ba wa lamba na sha a hadafofin na sustainable development goals wanda ake so a cimma zuwa shekarar 2030 To masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. inda a yau muke mai da hankali kan illar barnar abinci za mu ga cewa barnatar da abinci ko almubazaranci wanda yawanci ake fama da shi a ƙasashe yana taimaka wajen barnar ruwa a duniya tunda kafin a samar da abincin sai da aka yi amfani da ruwa wurin nomawa da kuma dafa abincin misali za mu ga cewa ana amfani da ruwa mai yawa daga kogi ne ko rafi wurin bawa kayan abinci a isasshen ruwa a gonaki kenan za mu ga cewa wasu abincin da aka riga aka ba dan adam ba zai amfani da su ba ana ba wa dabbobi ne don su ci da yawa daga ciki na tafiya ne kuma cikin shara wanda a lokacin sai dai kawai a kona ba tare da an yi wani amfani da shi ba abincin kuma da ake zubarwa a cikin shara yana taimakawa wajen gurbatar muhalli wanda yake haifar da yaduwar cututtuka irin su amai da gudawa typhoid da sauransu musamman ga kananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a ƙasashen afirka wanda kula da tsaftar su da kuma abin da suke wasa da shi ke ma wasu iyayen wahala sannan za mu ga cewa duk inda aka ce ana zubar da abinci a unguwa to yana kawo kudaje beraye tsutsotsi da sauran halittu wanda za su iya sa mutane cututtuka ga kuma wari da zai cutar da mazauna kusa da wajen kenan sannan kuma akwai wani babban abu da bai kamata mu manta da shi ba na food insecurity wato haɗarin rashin samun isasshen abinci da kuma yunwa da ake fama da shi a ƙasashen afirka wanda barnar abinci na cikin abubuwan da suke jawowa hakanan wannan na sa a samu rashin ingantaccen abinci mai gina jiki musamman ga yara 'yan kasa da shekaru wuya wanda ke jawo masu kamuwa da cututtuka za mu ga cewa majalisar ɗinkin duniya na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen yunwa a ƙasashe a nan da shekara 2030 kenan wanda masu sharhi ke ganin wannan abu mai kaman wuya ne saboda har yanzu ba a iya magance matsalolin da ke haifar da shi wannan barnar abincin ba masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shiri ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin hanyoyin da za a bi wajen rage barnatar da abinci a al'umma yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo hausa voh ni fatima da na tsara na gabatar da shirin na ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli wassalamu alaikum wa rahmatullah shirin tsaftar muhalli kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin na afirka a yau Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin na afirka a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi magana ne akan zaman kotun shari'ar jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzaki tare da mai ɗakin sa wanda aka buɗe daga jiya zuwa yau a birnin kaduna da ke najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar litinin din da ta gabata ne aka sake buɗe wani zaman shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakubu alzazzaki da mai ɗakinsa a birnin kaduna da ke jihar ta kaduna gabanin fara yin zaman shari'a ta kano dai an yi wasu zama na kotu masu yawa a birnin tarayya abuja tun bayan wake azariya ta shekara ta 2015 wannan ne ya sa da dama masu wato bibiyar shari'ar ke yin tambaya akan ko me yasa ake jan zaman shari'ar na wannan tsawon lokaci ga abin da ɗaya daga cikin lauyoyi masu bayar da kariya ga sheikh ibrahim yakubu arziki yake cewa a sunana barista haruna magashi ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare shag ibrahim elzakzaki a shari'o'i da ake yi tun daga shekarar 2015 zuwa yau to ita an yi shari'o'i da yawa an yi waɗansu a kaduna an yi waɗansu a abuja waɗanda aka yi a abuja cikinsu mafi muhimmanci ita ce wadda lauyoyin malam ɗin suka shigar da ƙara don tabbatar da 'yancin shi malam ɗin da matarsa malama zina ne wanda a cikin karkashin shekarar 2016-2016 kenan justice kolawale na federal high court abuja ya ba da odar a saki malam da malama a biya su diya a gina musu gida da sauran tanadi tanadin shari'a to an kammala wannan tun a wancan lokacin duk da dai har yanzu ba a bi umarnin kotun ba so sai shekarar 2018 kuma sai aka dawo da malam kaduna aka shiga kara akan ana zargin shi da laifuffuka guda takwas wanda suka hada da tunzura mutane su yi kisan kai da wasu tarkacen tuhumomi waɗanda ba su da kan gado to tun a 2018 shekara 2018 kenan zuwa yanzu sai a ƙarshen shekarar 2020 din sannan aka fara ita shari'a din a baya an ta shigo da wasu abubuwa ne da yake kafin a fara shari'a akwai abubuwan da akan gabatar haka to dai fara shari'ar da sauraron shaidu da karanta caji an fara su ne a ƙarshen shekarar 2020 din da ta wuce to zuwa yanzu shi bangaren lauyoyin gwamnati masu tuhuma kenan sun gabatar da shaidu guda goma sha ɗaya da yake akan ba da kwana bibbi ne saboda a samu lokaci a saurari shaidu da yawa kuma kamar a yau kenan aka saurari shida na sha ɗaya an ɗaga zuwa takwas da tara ga watan march domin a ci gaba da sauraron shaidunsu wanda sun yi alkawarin a wannan zaman ne za su kawo shaidunsu na ƙarshe to abinda masu lura da masu nazarin al'amura za su gani shine lalle ita wannan shari'a ba za ta rasa nasaba da siyasa ba saboda tun daga shigar da ita shari'a ɗin dama akwai magana cewa a wancan lokaci shekarar 2018 an waɗansu sun ga kaman alamun cewa gwamnatin tarayya tana sassautowa akan al'amarin shi malam zakzaki to sai suka ji tsoron kar ta zo da maganar cewa ko za a sallame shi a sake shi ko wani abu to sai wasu suka yi azarbaɓi ah, musamman tsohon shugaban dss lawan daura da shi gwamnan kaduna na so yan rufa'i suka dawo da malam kaduna saboda su rabo shi daga hannun gwamnatin tarayya su dawo da shi hannun jiha tun da suna ganin a jiha suna da karfin da za su duk abin da suke bukata to sun dawo da shi din amma ba su iya samun wani dalili da za su gabatar a kotu wanda zai tsaya da kafasaba don haka suka umarci lauyoyinsu suka yi rubuce-rubucen da za su iya suka shigo da waɗannan caji guda takwas wanda kuma dai aka yi ta jan kafa sai a kwanan na sannan aka fara sauraren shaidu to su kuma ɓangaren lauyoyi na gwamnati ma'aikata ne an ɗauke su aiki ne ana biyan su albashi don haka suna kare ah, abin da gwamnatin jiha kenan take so wanda ba su da damar su yi abu na kansu sai abin da gwamnati ta sa su su yi dama shine aikinsu to ana kallon cewa akan haka suke tafiya da ita shari'a ɗin saboda an ce su yi ba wai don akan kansu sun ga cewa ya dace a yi ko akwai shaidar da za su iya kama su malam da laifi ba to wannan shine kusan al'amarin shari'a da za a ce ko lamarin siyasa da za a ce ya jingina da ita shari'ar da ake wasu malam wanda aka samu wannan dogon tsaiko ba a yi nisa a cikin shari'a ba To shi kuwa Malam Mustapha shi ma mai bin wato diddigin shari'a ne da ake yi wa jagoran harkar musulunci ta Najeriya. ya yi mana bita a kan yadda aka shigar da siyasa a cikin tsawaita zaman shari'ar ga ta bakinsa shi abin da ya shafi wannan al'amari idan abin in yi ya shimfiɗa kaɗan ne shine cewa za mu ga daga lokacin da aka kama shi malam zuwa yau dinnan da muke za mu fahimci abubuwa da yawa dangane da abin da ya shafi ita wannan shari'a din da ita kanta waƙiya ta zariya ɗin. sannan da irin yawo da hankali da ita hukuma take yi kan al'amarin da ya shafi shi malam din kafin ma su ɗauko shi daga abuja zuwa kaduna ita wannan hukuma ta shari'a a ka'idar abin nan tsarin mulki na ƙasa hukuma ce mai zaman kanta wadda kuma ba ta da haƙƙi kan shiga cikin al'amuran da ya shafi siyasa wanda daga cikin dokokin hukumar shari'a za mu gama daga ciki akwai abubuwan da suka shafi dan uwa ba zai iya ma dan uwan eh, shari'a ba ko wasu wanda suke makusantan shi saboda kauce ma abin da ya shafi eh, cin hanci da rashawa idan islahin ya inganta Eh, saboda haka za mu ga cewa Ah, akwai manufa wanda ya kawo na mu shi malam ɗin da kuma abubuwan da suka faru a kotu ah, shimfiɗa ta biyu la'akalla ya kamata idan da gwamnati da gaske take tana son ta sake shi ko ta yarda da ita wannan hukuma ta shari'a wato ita gwamnatin tarayya za mu ce ta yarda da hukumar shari'a asali asasin farko lokacin da kotun ko lawali ta yanke hukuncin a sake shi ɗin. da ita aikace gwamnati ta ɗabbaka ta aikata abin da aka yi wala Allah kila daga baya kuma sai ta zo ta tuhume shi da wani abu amma gaba ɗaya ta take ta ce kuma za ta shigar da kara ta shigar da kara so guda ba a ƙara jin wani labari kan abin da ya shafi wannan ba saboda haka abin da ya kamata mutane su fahimta shine cewa akwai manufa ta tsara malam manufan nan kuma ba wani abu bane wanda ya shafi wai eh, abin da suke yada na cewa tara hanya ko tare mu shugaban sojoji hanya ko wani abu na farko za mu ga cewa Ah, ita hukumar nan ta shari'a baki ɗaya ba ta da 'yancin kanta wato daga fada shugaban ƙasa masu yi mata tunani ko masu juya ta suke saboda haka da hukumar shari'a da shi ministan shari'a wasu mutane ne waɗanda suke hoto ne aka aza su a bisa abin da ya shafi hukumar gudanarwa ta shari'a amma ra'ayi da da aiwatar zartar da abin da take so to wannan yana fada shugaban ƙasa, da kuma ƙasashen da ke juya ita wannan al'amarin wannan kasa ɗin ta wannan fuska kenan amma idan muka koma kan abin da ya shafi me yasa ake ta wannan abin to za mu ga dai magana ɗaya ce dai sai dai kila a yi ta maimaita ta shine ita gwamnatin tarayya bata shirya ta saki malam yanzu ba. akwai wasu mutane eh, wanda za mu gani da wasu gwamnatota a ƙasashen waje waɗanda ba su san shari'ar ta ƙare ba su san a saki malam da ciki da waje wannan ajanda ce ta kasashen waje wanda tun da ake waɗannan abubuwan idan in ba da misali ne mu kalli abin da ya faru na ƙarshen nan abin da ya shafi zanga-zanga ta end of sars wato kawo ƙarshen 'yan sandan nan da ake kira na sars lokaci guda ko sati ko kwana biyu da fara zanga-zangar ba mun ga manya-manyan abinan eh, manya-manyan shugabanni na kasashen duniya a twitter sun ta magana sun ta kiraye-kiraye kan cewa ana zaluntar mutane a najeriya wanda kuma duka waɗannan abubuwa in ka auna da waɗanda aka kashe da waɗanda aka kama idan ka auna su ba su kai ɗaya bisa goma na abin da aka yi a zariya ba to amma ga lokaci guda aka kawo ƙarshen abin eh, saboda ƙasashen waje ajanda ƙasashen waje ce suna da madafa kan abin akwai masu goya musu baya wannan ta wannan gefen kenan akwai wanda suka bayyana cewa za a raba sai an raba ƙasa suka ma ayyana tuta su sun ɓalle sosai daga ƙasar sun kuma ayyana sunan ƙasa wanda kuma wannan abin da aka taɓa yi an taɓa yakin sa kan shi wanda aka samu waɗannan mutane takunkumi amma aka aka kama su aka zo wasu manyan ƙasa suka tsaya musu a kotu aka sake su cikin ɗan lokaci a sunan belin ya gudu kuma ya sake dawa shi in namdi kanu ya zo zana idan mahaifin shi kamar yadda labarai ke fitowa kuma ya gama ya tafi kuma an ga irin motsi da suke yi makami suka ɗauka sun yi taba ta kashi da sojojin najeriya amma dai da yake so wankaki ne da mai kaga waɗannan abubuwan sun tafi an kama su shuware tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban eh, kamfanin jaridar nan ta sahara Uh, an kama shi shi ma sun ayyana revolution an kama shi da wasu shi ma cikin ɗan ƙanƙanin 'yan satuttuka shi ma aka sako shi kaga ayyana revolution ne suka yi shi ma can amana kasa ce ko wani abu da za su kira abubuwa ga abubuwan da suke faruwa kan abin da ya shafi eh, kashe-kashe da ake na kidnappers ko 'yan boko haram an kakkama wasu an musu afuwa an sake su wasu ma har da kuɗi abin da ya faru a yankin niger delta su da kubo asari ga sanan suna yawo a duniyan nan saboda haka wannan wani abu ne wanda sun yi ma malam na farko saboda makirci daga arewa da sanya kabilanci na addini ko na mazhaba a cikin tafiyar na biyu a ajanda mafi karfi ta kasashen waje to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda kwarewar lokaci sai kuma a fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon sai dai kafin mu karkara mu ban kwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan shiri na afirka a yau muka kawo karshen dukkan abubuwan da muke gabatar muku to amma da yake muna dan sauran lokaci ga tahir amina ya sake shigowa da so mana wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara kasar iran za ta tattauna batun yarjejeniyar jcpoa ne kawai da kasashe biyar a hada da daya sannan dangane da tsaron yankin tekun farisa kuma da kasashen yankin ne kawai za ta tattauna da su kamfanin jinajin labaran irin na kasar iran ya nakalto mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran said abbas musawi yana faɗar haka a jiya talata a ƙasar kuwait musawi ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da ministan harkokin wajen kasar koyar sheikh ahmad nasir al muhammad asaba har ila yau arakci ya yabawa wa kasar ta kuwait wacce ta shiga tsakani don sasanta kasashen larabawa na yankin tekun farisa a tsakanin su a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar ta kuwait ya yabawa wa jumhuriyar musulunci ta iran kan kokarin tattaunawa da kasashen yankin don tabbatar da zaman lafiya da ci gaban yankin mataimakin ministan harkokin wajen kasar syria kuma jakadan kasar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya bashar jafari ya bayyana cewa mamayar da hantar kasar isra'ila take wasu yankunan kasashen larabawa barazana ce ga zaman lafiya a yankin asiya ta kudu kamfanin dilancin labaran sana na kasar syria ya nakarto jafari yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake amsa tambayoyin 'yan jaridu a birnin new york jafari ya ƙara da cewa mamayar har ila yau ya hana majalisar ɗinkin duniya aiwatar da ayyukanta kamar yadda ya dace fiye da shekaru 54 da suka gabata jafari ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya aiwatar da kuduri mai lamba 560 wanda aka samar a shekara 1974 wanda kuma ya hana hanci isra'ila kai hare-hare cikin wasu kasashen larabawa har ila mataimakin ministan ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya aiwatar da kuduri mai lamba 479 wanda aka samar a shekarar 1981 wanda shi ma ya lazumta wa hamci kasar isra'ila dakatar da kai hare-hare a yankunan kasar Siriya da ta mamaye na tuddan golan da kuma dakatar da ginawa yahudawa gine-gine a tuddan golan mallakin gwamnatin kasar syria cibiyar hana yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya ncdc a takaice ta ba da sanarwa cewa an gano mutane 1267 wanda suka kamu da cutar corona cikin sauran hudu da suka gabata da wannan kuma jimillan waɗanda suka kamu da cutar tun bayan bullarta a farkon shekarar da ta gabata ya kai mutum dubu ɗari da ashirin da hudu da ɗari biyu da sittin da uku jaridar nigerian tribune ta nakalto shafin yanar gizo na ncdc yana faɗar haka a jiya talata ta kuma kara da cewa an gano waɗanda suke dauke da cutar ne a cikin jihohi 25 na kasar daga ciki har da birnin lagos babban cibiyar kasuwancin kasar wanda yake gaba da mutane 478 sai kuma abuja babban birnin tarayyar kasar inda aka gano mutane 211 dauke da cutar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya yi wa manya-manyan hafsoshin sojojin kasar ritaya a jiya talata matakin a cewar wata sanarwa da mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labarai femi Adisina to ya fitar ya ce shugaban ya amince da ritayar manya-manyan hafsoshin sojojin buhari ya kuma gode wa hafsoshin sojojin masu ritaya tare da yi musu fatan alheri hafsoshin sojojin dai sun hada da babban hafsan sojojin kasa wato janar tukur buritai da kuma babban hafsan sojojin ruwa vice admiral ibok ekwe ibas da babban hafsan sojojin sama ya marshal sadiq abubakar da babban hafsan sojojin kasar janar abayomi oloni sakin tuni da shugaban ya nada sabbin manyan hafsoshin sojan da za su mai gurbin su tuma da da haka kawo kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa anjima can a shirinmu na rana inda damu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan kuna ci cigaba da bibiyan shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet wato www.hausatv.ng don ci gaba da sauraron mu to kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Thank you.